na ya jiki babu mai da ke Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin illar da ke tattare da yin ba haya ko bayan gida barkati a duk inda mutum ya ga dama? Kuma ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasa ta uku a duniya wadda ta fi kowace ƙasa fama da wannan matsala ta rashin wadataccen keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida abinda wannan fili zai duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. tara, ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe domin nazarin matsalar rashin isassun keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida da yadda za a magance wannan matsala. Rashin wadatattun keɓaɓɓun wuraren ba haya ko kuma bayan gida da wasu mutane ke shiga daji ko kuma duk inda suka ga dama su yi ba haya musamman a ƙasashe kamar Najeriya. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice. ta ce kimamin kashi 28.5 na al'ummar najeriya kimamin mutane miliyan 58 ko bakwai kenan ba su da sukunin samun keɓaɓɓun wuraren yin ba haya a saboda haka duk inda suka ga dama suke zuwa su bayan gida ƙungiyar lafiya ta duniya ma cewa ta yi mutum ɗaya cikin mutane hudu a najeriya yana ba haya ne a inda ya ga dama. Dr. Mustapha Munir ƙwararre ne a kan cututtukan da suke saurin yaduwa wanda ya yi nazari mai zurfi ta wannan fanni. A halin yanzu yana aiki ne a sashen bincike da nazarin cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh jihar Pennsylvania nan Amurka. To na tuntuɓi Dr. Mustapha Munir da ya yi mana bayanin illar da ke tattare da yin bayan gida barkace a duk inda mutum ya ga dama. na farko dai wato kididdiga nan da ta nuna cewa mutane sama da miliyan hamsin da takwas a najeriya ba su da takamaimai keɓantaccen wajen bayan gida abu ne mai barazana matuƙa ga cutar ga lafiyar mutane a najeriya kuma abin takaici shine mu ta najeriya ta zo lamba ta uku a ƙididdigar da aka yi a duniya kan ƙasashen da suke da ƙarancin yawan jama'a da ba su da keɓantaccen wajen bayan gida. Hmm. Shi kuma bayan gida ɗin nan wato kamar yadda muka sani a al'adance da kuma addinance ƙazanta ce. Eh, ƙazanta ce cuta ce take fita daga jikin mutum. wanda idan aka bashi aka yi a haka sasakai aka yi shi a fili a waje zai iya shiga ruwa saboda idan an yi ruwan sama ruwan sama zai ruwa zai je kogi ko korama ko rijiya ya bi ta kasar ya shiga da wannan cutar cikin ruwan sha da ruwan da za mu yi amfani da shi yau da kullum ko kuma iska ta kwaso shi ta zuba a kan cikanmu da gidajenmu da abin da muke ci ko a kasuwanni musamman mu a Najeriya da yawanci kasuwannin mu haka suke a buɗe a waje. Eh. Akwai ƙura da za ta iya shiga so ko ta hanyar ruwa ko ta hanyar abinci duk inda aka yi ba haya a waje a fili zai dawo ne ya zama cutar da ta fita daga jikinmu da Allah ya fitar mana da ita daga jikinmu mu kuma sakacinmu ya sa muka sake mai da dawo yawwa kuma mafi akasarin miyagun cututtuka da aka sani wanda ta fi shahara shi ne cutar kwalara eh. kun ga kusan wannan shi ne matakin da yadda ake ɗaukanta idan aka yi bayan gida ba a killace shi ba ba kuma a tsaftace mutum bai tsaftace kansa ba bai tsaftace hannunsa ba ba yi bayan gida inda kuma zai zama bai samu ya dawo ba idan ya bi ko ta ruwa ko ta abinci yadda muka lissafa shi ne sai ya dawo ya shigo cikin al'umma ya zama annoba. To, ka bayanin wannan matsala ya faru ne a kan rashin isasshen ko kuma wadataccen wuraren da aka keɓe domin mutane su je su yi bayan gida. Yaya mutane za su taimaka ma kansu? ne wato lallai jama'a dole a wannan mataki ne na dole sai al'umma ta taimaki kanta da kanta. dole mutane da suke zaune a muhallansu a gidajensu a unguwanninsu da kasuwanni da duk gurarensu da jama'a suke gudanar da harkar rayuwarsu tashoshin mota da sauransu dole su a zauna a fidda tsari wanda za a samu wadataccen bayan gida idan kasuwa ce kungiyar 'yan kasuwa ta fitar da tsarin da za a haɗa a gina wadataccen bayan gida yadda da wanda ya zo kasuwa da wanda ya zo cin kasuwa da kuma wanda yake ɗan kasuwa suna da waje idan unguwa ne haka idan gida ne haka idan kuma al'umma ne ko a karkara ko a ƙauye saboda ba zai yiwu a ce kamar yadda mutanen mu wani lokacin sai a zauna a ce ai sai gwamnati ta zo kaga ba zai yiwu gwamnati ta bi gida gida lungu lungu kasuwa kasuwa sako sako ta samar da wajen bayan gida ba to eh ka san akwai duk da ka bada wannan shawara akan cewa kamar wuraren da mutane ke taruwa kasuwanni tashoshin mota da su wurare gidaje da sauransu mutane su yi kokari su samu keɓaɓɓen wurin da za a je a yi bayan gida to akwai wasu mutane duk da haka ɗin ban san ya zan bayyana wannan abun ba sun gwammace dai kawai su in sun ji bayan gidan ko kuma suna son su yi ba hayan su su je daji eh, ko kuma su je duk wani keɓaɓɓen wuri da suka samu kawai su tsuguna a nan su yi abin da za su yi su tashi ga irin wannan mutane me za ka ce musu doctor to ne suna wato duk wanda yawan nan yana yi wa illa ba wai kan shi shi kaɗai ba da kuma al'umma saboda an lissafa an ga cewa mafi akasari na yawan cututtukan amai da gudawa da wasu cututtuka ma irin su tsangiya irin su zazzabin typhoid cututtuka mafi wato babban kaso na da yawa daga cikin cututtukan da suke addabar jama'a suna zuwa ne ta bangaren rashin kula da bayan gida sannan kuma idan mutum yana ga sauki ne ya jeji ko meye eh, bayan gida idan fa cuta ta kama shi haka za a fara kai kawo zuwa asibiti a je ana nema wani lokacin ganin likita ma ya gagara an ga likita a samu a sayi magani shi ma matsala kuma duk inda mutum ya bar aikinsa ya bar sana'a ko idan ah, matar gida ce ta bar 'ya'yanta ta bar abin nan kaga wannan shi ma matsala ne mutum mai ba karfin da za a nema abinci ko za a nema halal ko za a yi harkoki zai zama mutum yana ta kai kawo idan kuma abu ya zo da ajali ma ya zama mutum ko shi kanshi ko shi da wasu na kusa da shi ma wannan ya yi sanadiyar ajalinsu To su kuma hukumomi akwai wani matakin da za su ɗauka na taimakawa na ganin an magance wannan matsala? To, ita hukuma a komai tana da rawa, komai tana da ruwa da tsakiya a na farko wayar da kan jama'a na biyu samar da ingantattun guraren bayan gida da banɗakuna a waje a guraren da yake hurumin gwamnati ne a makarantu a duk gurare kamar irin kasuwanni kamar karamar hukuma da take karba haraji za ta yi amfani da wannan harajin da take karba na wajen 'yan kasuwa ta inganta musu wannan sannan kuma sai wajen ɓangaren sa doka da tabbatar da ita za iya gwamnati za ta iya shigowa bayan ta wayarwa da mutane kai bayan kuma inda za ta iya samar da guraren banɗakuna ta samar za ta iya sa doka wacce za ta fitar da tsari akan wasu gurare musamman guraren da suke da kusanci da kasuwanni ko waje dai da jama'a suke taruwa da yawa wannan ko ina ma ba a so ya zama akwai bayan gida amma da inda yake kusa da kasuwa ga mutane za su zo daga unguwanninsu daga garuruwa daban-daban mm-hmm. sannan ga abin da suka kwasa kowa zai mai da gidan shi to kaga wannan guri ne da zai zama irin waɗannan abubuwan za cuta take saurin yaduwa makaranta kasuwa ko duk wani waje da mutane suke taruwa waje ne da ake aka fi bashi mahimmanci wajen kula da yaduwar cuta saboda nan ne gunda in cuta ta shiga a ɗan ƙaramin lokaci sai ta bazu ta yadu ta shiga gurare da yawa so gwamnati za ta iya sa ido ta sa doka ta bayan ta wayar da mutane jama'a kan cewa da an wayar da kan jama'a kuma sai a sa musu doka dan wanda kuma bai ji ba a hukunta shi a bashi a ladabtar da mutum daidai da laifinsa idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. To da yake muna da ɗan sauran lokaci bari likitan ku Dr. Muhammad ladai ya shigo wannan zaure ya amsa kaɗan daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. To likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Za mu fara ne da tambayar takwarata. To. To. Jummai Sa'idu Alhassan ‘yan Leman. To. likita tana tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar na na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu an ce wai babban magana dan sanda ya gagawan soja likita akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddatse? eh akwai haka hajiya akwai akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan to shi mai kamar na ba din nan da na ca din nan suna da muhimmanci kwarai to shi mai na ba din nan yawanci in ba in mace mai juna biyu ba ta da shi yadda ya kamata za ga wani lokaci za ga idon ta ma yana kamar kaikayi irin su bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsami tsami su kamar suna ciwo ciwo haka har da gefen bakinta ma ya tsatsage da harshe duk waɗannan na faruwa shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo To aka je wani awo din nan shi yasa wani lokacin akan ba da magunguna akwai masu rukunoni da wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke nasaro in dai je ke lahiya uwar jiki babu mai hoshi da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri nasaro in dai je ke lahiya uwar jiki babu mai hoshi da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri